بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبودي وألا من أكتيدا يسري هذه ورم أولا يني أولا مريسي لو أكو وتولانر لتنو أكو بوتر رمضان a shekara ta 1443 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma shi ne hudu ga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin miliyadiyya a ci gaba da darussanmu na tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya jiya a wannan aya dai ta 29 a suratun nisa'i فدن ألا مدفك يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا آه، من tsaya inda muke karanta ko sharhin ko tafsirin malam abdurrahman bin nasir sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala akan fadin Allah madaukin da yake wala taqtulu anfusakum yace ai la yaqtul ba'dukum ولا يقتل الإنس ولا يقتل الإنسان نفسه kada sashen ku su kashe sashe bana kada a samu wani bangare daga cikin ku ya kashe wani dan uwansa musulmi wala yaqtul الإنسان نفسه حتى النسوم كذلك كشكانها ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة فلسكين أبن لديه شكين وانا مسين يكشكان فحسين مسين يديفا كان فحسين أكري دمهلكة أبن لأنسان على الآدم إذا مسين يديفا كان فحسين مسين يكرك جيفا daga cikin babban abin da malami suka ambata ma na tafsiri dangane da wannan ma'ana ba lallai iya mahalaka ta zahiri da mutum zai je jefa kansa a kashe shi ko ya fada wani rami ko ya jefa kansa cikin tunkarar abokan gaba da suka fi karfinsa fin karfi mai tsanani kamar da dai wannan ka'ida cikin suratul amfani Allah maɗauki ya bayyana adadin da za su tunkari wasu mutum ya jefa kansa da cikin abin da sakamakon shi ne ya samu halaka kansa to ban da wannan fassara akwai kuma mutum ya jefa kansa cikin sabon Allah da ke ta haddin Allah wanda shi kansa sababi ne da zai jefa shi cikin halaka <clears throat> halaka ta duniya da lahiyar. to duk wannan yana ciki wa fi'lil akhbari da kuma aikata abubuwan hatsari المفضية إلى التلف والهلاك وإن ذات هي في ده هلاك التلف ده هلاك مع نفسه فيه إن الله كان بكم رحيمة للي ألا مي جنك أيني مي متقر جنك أيني لتوسيه أجريكم صفة تفيه في الأذل يا صفة فانتو لو أن صفة شوى شيء جنك أيني ba don shi ne jin kai ne da tausayi irin yadda ake saba masa ana saba masa ana yawan saba masa da ba shi da tausayi ba shi da jin kai da ya ɗau mataki tuntuni akan mutane musamman kuma akan al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah din ya karbi alƙawari ko ya karbi addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai halaka ta irin yadda aka halakar da al'ummomi da suka gabata ba to lalle Allah mai jin kai ne a cikin wannan akwai tabbatar da siffar ar-rahma da Allah ba a yi mata tawili a ce iradatu sawabi kamar da ash'ariya suke yi eh, wannan eh, kuskure ne karkacewa ce abinda Allah ya faɗa shi ne daidai abinda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shi ne daidai to kuskure ne a rika cewa in an ce inna Allah kana bihim rahima bikum rahima ko inna Allah ina inna Allah kana bikum rahima ko inna kana ghafurur rahima da makamancin wannan sai a zo fassara sai a ce wai abin da ake nufi yana nufin ya ba ku lada ba a wai sai a ce saboda ita rahama riqqatun fil qalbi wani rauni ne a zuciya Allah ku ba a siffanta shi da rauni dan haka sai a kore masa ai tawili wannan kuskure ne na kuma bid'a ce abin da ke sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda magabata suka tafi a kai sahabbai da tabi'ai shine a bar waɗannan siffofi yadda Allah ya faɗe su a min ruha kama ja'at bila kaifi yadda suka zo ba tare da an ce yaya Allah ya siffanci da su ba amma kuma kar a ƙaryata ba wili babu ta'atili babu kuma takyifi da sauransu kuma da dai a darussan aƙida mun sha magana akan wani to sai ce wa min rahmatihi daga cikin rahamar Allah an sana nufusakum wa amwalakum shine Allah ya kange ya tsare muku a rayukanku da kuma dukiyoyinku saboda rahamarsa ce ya sa kada mutum ya kashe kansa in kai ba ka tausayin kanka domin an rashin tausayi mai kisa ko an hana ka kashe wani to kai ma an ka kashe kanka tunda kai baka mallaki kanka ba haka kai ma baka ji tausayin kanka ba to Allah ya fi ka jin tausayin kanka sai sa ya hana ka sannan kuma karka kashe wani wanda ba kai ba haka nan kuma dukiyoyinku karka lalata taka kuma karka saci ta wani yadda ba ka san a saci taka to shi ma wani ba ya san a saci taka da haka kowa in aka ce ya tsare wannan abu bai saci na wani ba kaga a haka Allah mu ya tsare mana dukiyoyinmu kamar yadda ya tsare mana rayukanmu wani hakun an iba'atiha ya kuma hana ku tozartar da dukiyoyi wa islafiha da kuma wato lalata dukiyoyin ta hanyar almubazzaranci wa rattaba ala zalika ma rattabahu min al kuma ya dora abin da ya dora na haddi da dokoki da cewa a da wato ukuba da za a yi duk wanda ya fada a irin wani. duk wanda ya kashe wani za a kashe shi shi yasa aka shar'anta kisasi kutiba alaikum al-qisasu fil qatl Allah madauki ya wajabta kisasi akan ku dangane da waɗanda aka kashe alhurru bil hurri bilabdu abdu bil haka da haka duk wanda ya kashe wani shi ma hukuncinsa a kashe shi haka nan duk wanda ya saci dukiyar wani a yanke masa hannu idan ta irin wannan ce in kuma halaka dukiya yayi da barna to shi ma ya biya abin da ya halaka kaga dai Allah baya son a zalunci kowa wannan kuma me yake nuna wa rahamar da tausayinsa a bar talaka da kwanciyar hankalinsa a barin wanda yake da kuɗi shi ma kar a taɓa masa kuɗinsa duk wanda Allah ya ba dukiya to a bar shi da dukiyarsa kar a sake masa kar a lalata masa wannan rahama ce daga Allah hmm. to haka ita wa ta'ammal hadha al-ijaz sa'idi yake cewa ya kai mai karatu ka lura da wannan takaitawa a zance gashi an takaita zance an yi magana da lafuzza kaɗan waljam da kuma haɗa da tattaro ma'anoni masu yawa taƙaitaccen zance ne amma kuma ya ƙunshi ma'anoni masu yawa Shi ne ma'anar abin da yake nufi da al'ijaz waljam hmm, al'ijaz waljam kamar da dama sanannen abu ne kamar da Allah maɗaukaki ya bai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kalmomi irin wannan ana ce musu mene jawami'ul kalim jawami'ul kalim sune kalmomi masu fadin ma'ana masu jazalatul alfabit da kuma al'ija waɗanda lafazi kaɗan ne amma kuma ma'anoni masu yawa wani abu yake so ya nuna mana ku biyo mu ku ji fi qaulihi a faɗin Allah madaki da yake cewa la ta'kulu amwalakum a wannan wuri haka nan da yake wala taqtulu anfusakum kaifa shamila amwala ghayrika wa mala nafsika wannan magana ta wala ta'kulu wala ta'kulu amwalakum ay la ta'kulu amwalakum da kuma la ta'kulu anfusakum ta ƙunshi dukiyoyin wasu da kuma kai taka dukiyar wa nafsaka wa qatla nafsika ta kunshi kuma kisan kanka ma'ana karka kashe kanka wa qatla zairika da kisan waninka duk a cikin wannan ina jin ai zai mun yi magana akan wannan cewa dukkan su sun shiga da kada sashen ku su kashe sashe ma'ana kada ka kashe wani sannan kada ka kashe kanka kada ka ci dukiyar wani kada ka lalata dukiyar kanka ai duk mun yi magana akan su jiya ko da kuma ma'angar kowane kauli daga cikin wannan to shi ne yake so ya nuna mana yadda Allah maɗauki ya sanya abun a lafazi takaitacce kuma ya tattaro waɗannan ma'anoni da faɗinsu sai ke bi ibarati ya yi amfani da lafazi wanda yake aksara min ƙaulihi wadda in ka kwatanta ta da faɗin ka da cewa za ka yi لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا kada sashenku ya ci dukiyar sashe kada kuma sashenku ya kashe sashe an gane wannan lafazin in aka ce wa la ta'tulu amwalakum kun ga ai bai kai wancan tsawo ba to amma kuma a cikin hakan ya haɗo har da wancan ɗin ko gane ba an haɗa maka la ya akul ba'abukum mala ba'abin an gane wala ya tun ba'abukum ba'aban sannan kuma la yublik ba'abukum amwala nafsihi ko mala nafsihi hakanan nan wala ya tun ba'abukum نفسه wala يقتل أحدكم kai wala يقتل أحدكم نفسه من قال waɗannan ma'anonin yanzu da faɗin تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل bil ولا da kuma wala taqtulu anfusakum da wannan da kuma wannan dogon zancen na ne yafi tsawo to amma wanda Allah ya faɗa ga gajarta kuma gashi ya haɗo duka waɗannan ma'anoni kun gane abinda malam sa'adi ke so a fahimta ke lafazin gajere ne amma kuma wajen ma'ana ya kunshi wancan din da wannan ya hada da kai da waninka karkashi dukiya ka lalata da kai da waninka kada ka kashe karka kashe kanka karka kashe wani duk waɗannan sun shigo cikin la ta'kulu amwalakum haka nan kuma wala taqtulu anfusakum an fahimci abin da ke ne yawa آه، من قوله لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا مع أصول هذه العبارة على مال الغير تعالى سوى أم اللراء ونم لفظه عند ذا أفئيس سوى لا يأكل بعضكم مال بعض تياك عيسى أكل أنا مغنى لي أكل كركة شنواني وني كركة كشن وني كركة كشن in aka fasara shi iya wannan ba a shigar da kai kanka shi ba an gane in ka ce la ya kul ba abukum ma la ba ba'be wa la ya kul ba abukum ba'dan an shigo da wani kai kanka a ciki an taƙaita ne akan malin ghairi wa nafsin ghairi an gane abu yawa ma'a anna idafatal amwali tare da cewa wato dangana a raba su dukiyoyin wal da kuma rayukan ila umumil mu'minin zuwa ga mu'minai baki ɗaya aka ce ba'dukum la la la ta'kulu amwalakum amwalakum kun ga an ce amwalakum sai aka dangana dukiyar zuwa gare ku ku mu'minai to yin haka din fi'i da ala anna al mu'minina في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد وانا هنا نوم اكل سوى سوم مني فما يدي ان صلى الله عليه وسلم في احاديثه مثل المؤمنين هو منفتي وانا حديثه جيا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والقمه ko mun karanta wannan hadisi jiya yau to wannan faɗin abin da aka ce an ce dukiyoyin ku suwa ku ne saboda kun in kun lura dama an kisa aka yi tasdirin zancen aka fara maganar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil dukiyoyin ku ku mu'minai to kada ku rika cin su a tsakaninku da cuta da kuma yaudara da ƙarya da sauransu da hanyoyin da shari'a ba ta amince da su ba wannan yana nuna ashe dukiyar mumini in ka gani ta to kamar ta kafi amma ba ta ɓangaren mallaka ba a ta ɓangaren halakawa yadda ba ka so ka halaka taka to kar ka halaka ta ɗan uwanka an gane kun fahimci wannan zancen saboda tsabar soyayyar da take tsakanin mumini da ɗan uwansa mumini in ya ga dukiyar ɗan uwansa mumini to ta ɓangaren kar a halaka ta kamar tasa ce amma ba ta ɓangaren mallaka ba domin alfusus almilk harkar mallakar abu kowa hususiyya ce duk wanda ya mallaki abu to nasa ne ba za ka ce a tunda wannan ɗan uwana ne mumini to kuma duk abin da ya mallaka ma ya zama na ba haka ake nufi an gani yau. akwai khususiyatul milk kowa da abin da zai iya mallaka ba istirakiya muke ba ba suniyya muke ba ko yawa ba communism ake ba ba socialism ake ba hmm. abin da ake shine musulunci a musulunci ya halatta ka mallaki abin da Allah ya hore maka in aka in ka mallaki mota dubu wani ba shi da ko daya wannan ba in dai ta hanyar halal ka samu to ba za a zarge ka ba kana da gida dubu kuma kai samu ta hanyar halar ba mai zanjinka ba za a ce a'a haramun ne mutum shi kaɗai ya mallaki gida dubu mota dubu kamar da ke a tsarin irin na communism a ce a mallakar komai da ta gani na gwamnati ne lamari ne musa na kowa da kowa ne za ka babu wanda yake da dama ya mallaki wani abu shi kaɗai wannan bai halatta ba wannan tsari ne da bai halatta ba haka nan kuma a danna mutane a buɗe ƙofofin da masu kuɗi su ƙara kuɗi kuma ta hanyoyin danniya da zalunci kamar a capitalism to shi ma Allah maɗuki bai yadda da wannan tsarin ba za ka capitalism ba daidai ba ne communism ma ba daidai ba ne me daidai abin da shari'a ta zo da shi khususiyatul mulk a keɓance mutum da mulki saboda Allah maɗuki ya ba shi dama ya mallaka yawa zai iya saya gwargwadon abin da Allah ya bore masa ya sai abin da yake so muddin dai bai saba wa shari'a ba ka mallaki abin da kake so ka mallaka wanda kuma ba shi da shi shi ma haka Allah ya jarrabe ba zunubin mai mallaka bane dan wani ba shi da shi sai fa idan an samu zalunci ɗin, to nan kuma sai ai dantansa daban ba saboda magana cewa bai halatta wani mallaka ba kuma an bar wani dole ya zauna a ƙarƙashin zalunci abin da yake nufi a nan shine idafar dukiyar zuwa ga muminai yana nufin cewa lallai muminai ta ɓangaren ƙaunarsu da su da jin ƙan juna da karkata wajen soyayya zuwa ga juna da maslahar su kamar jiki guda ne haifu kanan imanu ya jima'uhu domin ko imani ji ya haɗa su saboda imani naka idan mutum ɓarawo ne in shiga wani gida zai sata ya tuno imani ya ce waɗannan masu gidan nan fa ‘yan uwana ne mummune sai in ji tsoron Allah sai in fasa sai in koma domin in na taɓa su na taɓa dukiyar ‘yan uwana Allah kuma ya haramta wani yadda ba na so su ma su cuce ni to ni ma ba zan so in cuce su ba haka nan idan mutum wata amana ce aka ba shi ya tuno maimakon ya ci wannan amana ya tuna cewa ɗan uwansa ne mumini ya bashi amana dan ne zai zalunci ɗan uwansa mumini ta hanyar wato cin amana sai tuno cewa imanin nan da ya haɗa su matsayi ne mai girma daraja ce babba to saboda ita ka ji tsoron Allah karka lalata dukiyar ɗan uwanka mumini yajma'uhum ala masalihihim imanin nan ya haɗa su akan maslahohinsu addiniya wa duniyawiyya na addini da kuma na duniya duk maslaha ta duniya da ta addini imani ya haɗa mu a kanta mu taimaka wa junanmu hanyoyin shiga aljanna mu taimaka wa junanmu yadda za mu rayu cikin aminci yanzu Allah Allah tambaye ku inda ake duk duniyar nan ba ɓarawo duk duniyar nan ba mai kisa ba ɗan da makami ba bandit ba da nafi ba kowa za a zauna lafiya ko ba za a zo zauna to me zai hana wani zama lafiyan ne hmm? me zai hana me sata ya ce kai ni fa ina so in shiga aljanna na haƙura na dina me kisa ya ce daga yau ba zan sake kashe kowa ba ina so ni ma in na je gaban ubangiji ya bar ni in zauna lafiya saboda ya yi alƙawari duk wanda ya zalunci wani a dukiyarsa ko a ransa to ba zai bar shi ba za a samu mutum da laifi in kowa zai gyara alaƙarsa da Allah ya tuba daga wannan ko kashe kashe da sace sace za ku ga al'umma duk za ta zauna lafiya ya Allah muna roƙon ka ba mu zama lafiya to malai shi gaba yake walam ma naha an akli al-amwal bil batil yayin da Allah madauki ya hana cin dukiya ta hanyar cuta da barna allati fiha ghayatu ad-darar alayhi wanda kun ga akwai matukar cuta akan muminai idan har aka ci dukiyarka ba da haƙƙi ba an cuce ka ko ba a cuce ka ba an cuce ka kai ma in ta wani ba tare da haƙƙi ba ka cuce shi wannan cutar yayin da Allah maɗaukaki ya nuna mana cewa lalle wato bayan ya hana mu saboda abin da ke cikin wannan cin dukiyoyin ba da haƙƙi ba na cutarwa alal akili wa man ufi zamanuhu akan shi ne cin ya cuci kanka musamman gobe kiyama in ya zo ana neman ya rama wa man ufi da maluhu shi kuma wannan a duniya an cuce shi eh a duniya an cuce shi ya yi wahalarsa ya nemo abin da zai ci da iyalinsa haka kawai a cire shi a kwaci kila ma har da duka wani babban zalunci ma yanzu kamar da masu kidnapping suke kuna zaune kun ajiye kudin ku ko a banki ko a mai wani ma ba shi da koko sai a yi masa waya a ce ya kasu duk inda zai je nemo ya je ya sai da gona ya sai da gida ya sai da dabbobi komai nasa ya sayar ga halin da ake cikin yanzu nan na wahalar abin hannu, samun wanda zai taimaka mama kuma ma waya ce in baka kawo ba za a kashe duba yadda abin yake kaiwa har ya kai ga wasu sun fara tunzura su ce an kiɗin duk abin da za ku je an fara kaiwa ga haka saboda abin ya yi yawa zalincin muninsa ya ɓaci an san mutum fa an san ma ba shi da kuɗi wanda ake masa ganin kuɗin ma ba lallai ne yana da kuɗin Allah maɗauki bai kawo mana ƙarshen waɗannan al'amur Allah kawo mana ƙarshen su masu waɗannan abubuwa Allah shirye su in masu shirya ne in ba masu shirya bane Allah ya mana maganin su eh, Allah ya mana maganin su mu kuma Allah ya sa mu tuba mu daina muma ayyukan da muke marasa kyau wanda zai zama sababin Allah ya ɗauke mana wannan damuwa da tashin hankali to bayan duk Allah ya hana wannan cin dukiya ba ta hanya mai kyau din ba a ba halahun ma fihi maslahatuhum sai ya halatta musu abin da yake akwai maslaha a ciki Allah ya halatta abin da yake akwai maslaha cin dukiya ba ta haƙƙi ba darar ne cuta ce babu maslaha ko yawwa a bar kowa ya ci haƙƙinsa ta hanyar kasuwanci da yarjejeniya shi kuma mai maslaha ce don haka a bar abin da yake babu maslaha a dawo a aikata abin da yake akwai maslaha an gane abin? yawwa a bar alabun ma maslaha maslahatu min wa'il makasib na nau'o'i daban-daban na hanyoyin samun abinci wa da kuma kasuwanci a tijara ne a tabadul bi qasdin mu sanyo da za a yi da niyyar a ci riba ka ba da wani abu a baka wani abu ka ba da kuɗi a baka abin da kake bukata kaga tababi kenan ko a yi shi abran nuqud ta hanyar kuɗi ko kuma a yi shi ta urud da urud ma'ana abin nan ba ni gishiri in ka manda kamar da ake cewa ko yau in baka wani abu kai ma ka ban wani abu a auna kimar a ce abu kaza ya kai kima kaza to sai mu yi canji da wani abu wanda ba shi ba kai kana bukata a wuri na ma ina bukatar wani abu abun ka sai a yi lissafi a ce abu kaza guda kaza zai daidai da kaza don haka ba ni kaza in ba kaza duk shi ma ya halatta muddin bai shiga cikin riba ba muddin kuma bai saba wa ka'idojin ciniki ba kamar da za mu ambata والتجارات وأنواع الحرف لنوع فنوع الحرف hanyar cin abinci job da kuma abin da ya shafi ayyuka sana'o'i da mutum zai shine iraf jam'in irfa kuma ce alhirfatu shine sana'a yau sana'ar da mutum zai aiki da zai je samu yanayi. leburanci ne aikin ofis ne kasuwanci ne da sana'anta abu da sayarwa da sauransu wal ijaratu da kuma ƙwadago duk waɗannan an ƙofofin hanyoyi da za a yi a ci abinci na halal suna nan da yawa kamar da muka ambata jiya to sai Allah ya ce illa an takuna tijaratan an tarabin ninku sai idan wannan dukiyoyi da za ku ci sun kasance ta hanyar kasuwanci ne wanda aka yi shi bisa yarjejeniya ai fa ha mubahatun lakum to in kasuwanci ne wannan amfani da lafazin kasuwanci a nan an ambace shi ne shi ma kame da malamai su cewa faraja makarjar zali ya fito ne a matsayin shi ne galibi hanyar da mutane suka yi don su samu abinci kame da muka yi magana kasuwanci abu ne mai muhimmanci mafi alherin abin da mutum zai kame da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi shine mutum ya ci min kasbi yadi daga abin da hannunsa ya aiki liburancinsa aikinsa na ofis aikinsa na koyarwa da makamantansu shine mafi tsarkin abin da zaka ci a ce kai kai aiki ka samu kasuwanci kamar da na ambata annabawa sun yi manzon mu sallallahu ya yi sai dina abubakar har aka sa shi khalifa yana zuwa kasuwa ke kasuwancinsa shine kuma shugaban musulmi ya saya ya sayar da shagon sai buɗe har sai da musulmi suka ce kai kai ne khalifan musulmi me zai hana kai haƙuri su sai na umar suka ce ka zauna ka kula da maslahar musulmi sai a yanka maka albashi shine farkon albashi ko al'umma shine aka aka ce shugaban al'umma a yanka maka abin da za a biya shi dan ya samu damar kulawa da haƙoƙin al'umma to kun ga wannan an tsare shi daga zuba ido akan abin da ke hannun mutane su kuma mutane in kana shugabancinsu kuma kana hararar abin da ke hannunsu to lalle ba za a shirya ba za a shiga cikin layin zalunci Allah madauki ya tsare to sai yake cewa fa innaha mubahatun lakum wa sharata at-taradi A nan ga ya sharɗanta at-taradi cewa a samu yarjejeniya A tafaul daga sashe zuwa sashe a samu yarjejeniya kai ka yarda kai ne sayarwa ni mai saye ni ma in yarda na yarda farashin abun nan kaza ne ka yarda ka sayar min shi a kaza ni ma na yarda in saye shi a kaza zuciyarka ta yi daɗi da haka ka sallama shi sa ku ga ki cewa an sallama mun a kaza ko ba a sallama ko sallama wannan ita ce ne rida al-imam al tabari a cikin fassarar tafsirin wannan aya da yazo ya yi magana a kan abin da ake nufi da tarabin ɗin nan ma shi ne bai ulfiyar ba bai ulfiyar ba kai ma'ana a samu ya amfani da hadisin albayyi ainihin bil malam yaftariqa cewa masu ciniki a junansu to zaɓi yana nan tare da su muddin ba su rabu ba ya kawo wannan saɓani sananne tsakanin jumhur da malikiya akan tafarruq nan ko ce tsakanin shafi'iyya da ambaliya a gefe guda da kuma malikiya da hanafiya a gefe guda cewa a tafarruq din nan bil abdan ake nufi ko ko bil aqwa to bin dai ba wannan shi zamu shiga ba abin nufi dai ya zama an samu yarjejeniya kuma an ga yadda sahabbai suka fahimci wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk masu ciniki suna da zaɓi mai ma'ana suna da zaɓi kana da damar in dai ba ku rabu ba in an yi ciniki da kai yanzu ka sai wannan waya a kan kaza ka ce eh ka saya to in baka bar wurin ba za ka iya cewa ka fasa an fahimta in ku ka bar wurin ka tafi to shi kenan ciniki ya kudu to in tsabari ya fasara wannan aya eh, illa an takuna tijaratan an taradin minkum ina ya kawo asar da yawa cewa abin da ake nufi shine wannan da na su bai'ul khiyar kuma shi wannan daban shi bai'ul khiyari nau'i ne na ciniki shine asali an gina shi akan zaɓi cewa za a sai abu kaza akan za a tafi a yi amfani ko za a gwada shi in ya yi daidai ba matsala to ciniki ya yi in da yi daidai ba za a dawo da shi wannan ya halatta an gane yawa shi wannan sunan zama ne bai'ul khiyar E amma yin khiyari kuma a bai'i mutlaqan shine wannan wancan hadisi ke magana Allah ka kun gane ni yau to sawa'un khiyar ake nufi ko kuma ko ma ta wacce fuska ana neman dai in za a yi ciniki a samu yarjejeniya wannan yana nuna kenan bai halatta ba cinikin da aka yi shi ɗaya ɓangaren ya yadda ɗaya ɓangaren da yadda ba an gani ka ce zan sai wannan hula a kan kaza shi sai sai a gaskiya bai sallama ba dubu goma ce haka ake sai da ita kuma kudin ta sai ka ce a ni dai za a sayar min ita tara sai ce a'a to idan ka aje dubu tara ka ɗauki hular ka tafi to ba kai daidai ba ba a yi ciniki ba saboda mai ka ɗauka ba tare da me tarabin eh ba a samu yarjejeniya daga ɓangaren an yi ittifaki akan wannan abu ba to duk cinikin da babu wannan tarabin to ciniki ne fasidi cin ciniki an fahimci abu to shi ne nan zai kawo mana wasu daga cikin waɗannan sharuɗa ɗin kuma za mu dai tattauna a kan wasu ya ce wa sharaɗar tarabi ya sharɗanta a samu yarjejeniya ma'a ha tijaratan lidalalati annahu yushtaratu an yakuna al-aqd ghayra aqd riba ita duk da cewa kasuwanci ne amma ya ƙara da sharaɗin riba domin idan aka duk da kasuwanci ne idan aka yi shi ba yarjejeniya fa ai kaga bai yi ba kamar da kuma nan na ambata mana in kuma aka samu yarjejeniyar amma ba akan kasuwanci ba ma'ana akan wani abu ne wanda ba daidai ba to wannan yarjejeniyar ba ta hana kamar yanzu ku ce ku yi ittifaki da kai da mutum biyu ai da kai da wani za ku yi harkar riba ko da gefen ku ya yarda to haramun ne saboda samun ribar karka ce a wannan ai ba ai kasuwanci ne wa halallahu al-bai'a wa harrama riba don haka riba ba sunanta bai'a karka ɗauko riba ka ce sunanta ciniki shar'an a shari'ar Allah al alqur'ani riba ba ciniki ba ce an fahimci abin yawwa da haka ko an samu yarjejeniya tsakanin mai karɓar ribar da mai bada riba to wannan baya sanya a samu wannan sharaɗi ya cika da haka sai an samu tijara ce sahihiya sannan kuma ya zama kowane ɓangare ya amince an banci abu ko mu gane zancen ba to sannan yake cewa a lidalalati annahu yushtaratu an yakuna al-aqd ghayra aqd riba saboda kasancewar sharadi ne kada kada duk wani wata yarjejeniya da za a duk wani agreement shine aqdi contract da za a kulla to ta zama cewa ba contract ce ta riba ba man ce contract ba kun gila ake nufi ana nufin agreement yawwa masu lodi a sun sani yawwa duk agreement na ciniki ana kiransa contract yawwa ciniki ne ko kwadago ne ko meye ne yawwa to sai ce li annar riba laifin min tijarati domin ita riba yarjejeniya ko da yarjejeniya a yarjejeniyar riba ko da sunanta yarjejeniya to ba sunanta tijara ba domin ne kamar da na ambata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba bal mukhalifun li maqsudiha riba ta saba ma tijara domin riba asalin ka zalunci riba asalin ka mene zalunci domin shi bashi a shar'ance a babun rifq yake da kuma muwasa wannan bi shekara muka yi wannan mutum ko yawa bashi a babun muwasa taimakon juna yake ka biyo mutum bashin dubu goma to taimako ka bashi ya dawo ma da dubu goma ba dubu goma ka bashi kyauta ba in ka ɗora masa cewa ya dawo maka da dubu goma sha ɗaya to kai ciniki da kuɗi wannan kuma da fifiko wannan kuma haramun ne shi ake cewa riba an gane wannan to kada mutum ya yi yarjejeniya ta riba ko da kowanne bangare ya yarda domin kuwa haramun ne wa annahu la budda an yarda kullum min al muta'aqidaini tilas ne a sami yarda daga kowanne ɗaya daga cikin masu wato wannan contract ko ƙulla yarjejeniya wa ya'ti bihi ikhtiyara kuma ya zama ya zo da wannan yarjejeniya ko amincewar da kashin kansa da yardar kansa kada a tilasta masa shi yasa daga cikin sharaɗin ciniki babu tilas in aka tilasta wa mutum ya sai da abu to ciniki bai ba an gani ba a yin ciniki an da duri a zo a tilasta maka a sa bindiga a ce to sa hannu ka sayar mun kaza ko ka sa hannu daga baya in aka tabbatar da dalilai cewa ga shi abin da aka dora ma a ka bindiga ce ko cewa aka za a yi ma kaza ko wani blackmail ko makamancin wannan shi sa kai da ka sayar in ya tabbata alƙali ya gane kuma cewa tabbace tilasti ne sa kai da da wannan ciniki to za a fasa shi saboda dole ne sai an samu ne yarjejeniya yarje tarabin innan amincewa ta shigo ga wannan ma'ana ta ne ta zaɓin kanka cewa da zaɓin kanka za ka yi cinikin nan ba tilasta maka za a yi wa min tamamin riba daga cikin cikar yarda kuwa an ya kuna ma'akudu alaihi ma'aluman daga cikin abin da zai nuna maka sharuɗin ciniki duk za ka iya samun su ƙarƙashin wannan maganar abin nan illa an ta kuna tijaratan an tarabin minkum an tarabin inda ya ƙunshi abubuwa da yawa an ya kuna muktaran gairar mukarhi ko na farko kamar da ya ambata wa an kuna almabi'u ma'aluma shi ma abin da za a sayar din shi ma ya zama ne sananne to shi ma duk yana cikin yarjejeniya abin da zai zama bisa yarda domin in ba a san abin da za a saya ba to ya zama kenan babu zancen yarda domin a kan me ka yarda ka ba da abin da za ka bayar na kuɗinka A kan me in ba ka san abin da za a saya ba ka gama magana ciniki babu ita an gani haka nan ya annahu idza lam yakun kadhalika domin in ya zama ba a san abun ba la yutasawwaru riba ba zai yi a suranta an yadda ba domin an ce ka sai da abu kaza sai mai ta shani ma ba san abun da ke to a kaga ba dama a samu yarda sai an san abin da aka yarda a kansa ko sannan ya zama maqduran ala taslimihi nan ya samu dai mana ya samu kofa ne wajen ambata mana sharuɗin ciniki eh, bari mu gama karanta nasa za mu ambaci wasu kuma daga ciki maqduran ala taslimihi ya zama abin nan da za a saya ko za a yi cinikin tijara a kansa mai sayarwar yana da ikon miƙawa da sallama yana da iko Kar ka zo ka ce na sayar maka kifi guda uku a cikin guda goman da nake sa ran dan kama an fahimci abu? wannan magana ce ta ne zara. wannan haramun ne wannan cinikin bai yiwu ba yiwun sa rai kake za ka kama amma in ka shiga kai mutsokai kai iyo ka kamo ka kamo goma to ka zaɓi uku sai ka ce to nawa za ka ce wannan sai ku yarjeje ne akan wannan saboda mai gashi an kama maqdurun na farko mai ne kai ka yarda akwai ikhtiyari ko ba tilasti ba sannan kuma kifin nan mai kifi ne ma'luman sannan kuma maqduran ala taslimihi kana da damar ka miƙa shi gashi an fito da shi ba a cikin ruwa ba ba kuma tsuntsu yana yawo a sama ba ka ce eh, na sayar maka shi naira dubu ɗaya in na harbo tun kafin a harbo babu shi ma wannan sun ci ba daidai bai Wani daidai ne cikin sharuɗan da malam suka ambata haka nan yace li anna ghayra al maqduri alai domin duk abin da babu baka da ikon ka miƙa shi baka da iko ma a kansa tuguna shabihun bi bai'il imari to kamar cinikin abin nan cata ne ko nawa za ka kai kaza in an kamo kaza Hmm? wannan ya kawo kuɗi wannan ya kawo kuɗi to wanda aka fitar masa to na sani wannan ba daidai bane yawwa haka na aikin ga akwai nau'o'i daban-daban na ciniki na muna bada misali mutum ya ɗauki riga ya je fama sai ya je ko cikin mutane duk wanda ta faɗo kanka an sayar masa a kansa da ko duk wannan an hana irin wannan ciniki cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a babobi da yawa na ciniki na san kun karanta yace bi jami'i alwa'idi a yace fa bai'ul gharar ciniki na ruɗi na rashin tabbas shi ne abin da ake ce ma uncertainty a cikin ciniki duk cinikin da yake akwai zarar a cikinsa to bi jami'i anwa'ihi kowane irin nau'i ne khalin min riba na fala a aqduhu babu maganar yarda a cikinsa don haka ba dama a zartar da shi duk agreement din da aka ce an yi shi akan zarar akan uncertainty babu tabbas to wannan abu bai yi ba kuma contract ce batacciya yawa wasu akwai fasil akwai kuma batil yawa batil in ya zama ya rasa rukuninsa babu to nan babu gaba ɗaya in kuma a cikin sharuɗa ne wanda za a iya cika su daga baya wannan shi ake ce mafasidi yau ko da an cika daga baya to za a iya tamfizin akadin in an cika yau amma in ya zama tun daga asalinsa babu ko a ce ma babu abin da za a sayar ba a san ma me za a sayar wannan ba su yi an fahimci abu to wannan yake cewa wa fiha annahu tanqidu al-uqud bima dalla alaiha wannan aya an tarabi daga cikinta ana fahimtar har yanzu cewa agreement na ciniki contract na ciniki yarjejeniya ta ciniki kulla ciniki yana kulluwa bima dalla alaiha da dukkan abin da zai nuni zuwa gare shi ma'ana za a iya yin yarjejeniyan nan min qaulin aw fi'li ko da baki na sayar maka kaza na saya ciniki yayi ko a aikace kawai ka zo ka ɗauka ka je ka biya kuɗi ba ka gai da kowa ba ba yi kowa sallama ba shi ma ya yi ka shiga babban shago ga kafiya a ƙofar wajen fita kawai ka ga ai ba ba ku yarjejeniya ba an rubuta farashin ne ko sai ka ɗauko abu kawai sai ka zo kafiya wani ma yana waya ya ajiye aka ce kaza ne ya fito da kuɗin su daga aljihun sai bayar su biya yi wannan menene tabaduli ne fi'ilan la qawlan to tunda a aikatan masu abin sun yarda kai ma ka yarda kafin da kudinka yi. to me za ku ce yanzu a irin abubuwan zamani yanzu da yawa da suke zuwa mutum zai je akwai irin inda mu yanzu a nan kasar an daina saboda rashin aminci a wasu wuraren da za ka sai leman kwalba ko na gwangwani da za ka sa ɗan taro a wani wuri sai gangara kawai sai pepsi sai ta fito ko wani abu a wasu ƙasashen ana yi da ana yi a amma duk an daina saboda ba zai yiwu ba ko <laughs> wannan urfi al'adar mutane ta tabbatar da karɓar wannan don haka shi ma ya halatta haka a zamanin yanzu za ku ga yadda ake kasuwanci ta hanyar kamar musamman kasuwancin stock exchange stock exchange da ake na shares na kamfanoni kawai kwamfuta ce take aiki to amma urfin zamanin yanzu ya yadda da wannan tsari don haka ya halatta kun san urfi ma'ana al'adar ya halatta al'adar zamanin yanzu ta halatta kuma ba cuta ake a ciki ba za a nuna kamfanin kaza kamfanin siminti kamfanin kaza kamfanin shirin ruwa kamfanin waye duk suna wucewa za ku ga eh, ana sawa labarai wannan kaza wannan kaza ko farashin kaza shine kaza to wani can shi wannan fa ne labaran abunsa kai kana ta kallon an da mutum kaza a wuri kaza labaran siyasa shi kuma wannan labaran kuɗin shine komai abunsa a lokacin ya danna kwamfutar sa ya ce ya sai shayan kamfani kaza kun ga wannan meye ba kauli bane ko amma menene fi'ili ne yawwa to shi ma wannan urfin ya karɓe shi kuma tunda an tabbatar da dukkan da take ciki babu matsala masu abin sun amince babu rikici to shikenan ya halatta tarabin ne shi ma wannan da kwamfuta ka ta danna za a ga wani ko green light ko wani abu cewa ka sai siya kaza na wannan kamfani shi kenan nan bayan minti kaɗan kuma an gama ma da wancan wani ya zama kaza wancan in zai sake dawowa kafin yamma ta yi kuɗin ya sake canzawa sai wannan ce ya kasa sayan shaya kaza daga wuri kaza ya dawo da ita kamfani kaza duk haka ake wannan hada-hadar a stock exchange to duk wannan abun ba za ka ce masa haram ba yau ya halatta a irin wannan saboda mai urfin zamanin ya tabbatar da tsarin akwai yarjejeniyar a ciki don haka yarjejeniyar tun da ta samu babu matsala a irin wannan ismi anna Allah sharaɗar riba domin ku Allah madaukaki ya sharaɗanta riba kuma wannan ƙauli shine ra'ayin malam ibn taymiya tun wancan shekaru wasu malamai suna cewa dole ne sai ya zama eh, ƙaunan la fi'ilan wasu su ce dole sai ya zama ko fi'ilan kawai a tare da ƙauye. shi kuma yake cewa haka sauran malamai ma da dama cewa ya halatta ƙaunan au da duk ma abin da yake zai iya nuna riba inda zai tabbatar da an samu yarjejeniya tsakanin wannan bangare da wannan bangare to shi ne kiyaye yace li anna Allah sharata riba domin ko Allah madaukaki ya sharɗanta yarjejeniya ne amincewa fa ayyu tariqin hasana riba ko ta wace hanya sai aka samu yarda daga mai sayarwa yarda daga mai saye in aqada bihi bihin aqd to wannan contract ko wannan yarjejeniya ta tabbata daga cikin sauran sharuɗan ciniki wanda yana da muhimmanci duk ɗan kasuwa ya san waɗannan sharuɗa eh, duk mai harkar kasuwanci daga ciki intifa'ul jahalati wannan mun faɗe shi yawa kar a samu jahilci jahilci ta fuskoki da yawa ko jahilcin shi abin da za a saya jinsan au nau'an au qadara ya zama an san jinsinsa kaza ne kuma a san a jinsin nau'i iri kaza ne kuma an san kadar kadar din shi ne ko kwantiki wato gargwadansa ko ta bangaren kilo ko ta bangaren nauyi to duk a san miqdari a san proportion din gwargwadon abin da za a saya a san shi kada ya zama an jahilci abu nan lokaci ya zama cewa kar a sa maka lokaci baka cewa na sayar maka da wannan akuyar wata uku wannan haramun yi ba domin shi ciniki ana yin sa ne litahqiqi tabadul tamliki ana yin sa ne dan a tabbatar da canjin ownership in ko za a samu canjin ownership to baya zama temporary an fahimci abin ba za ka ce in je sayarwa ne Yau in haya ce to dama wannan sunan ta haya ba ta miliki ba ne an gani amma in ce na mallaka maka wannan abu na sayar maka shi amma iya sati ɗaya to wannan zai halatta eh, dole ne zama cewa saya mutlaƙin saya za a yi ba wani haka nan kuma ya zama kuɗin sananne ne shi ma kar a samu jahala ta ɓangaren sama yau an san nawa ne karka ce da komai kawai ko ka ce na sai abu kaza nasa da abin da ya fito na albashi da ba san albashin ba ila wani yana can zanzawa ila an a kasar ko bashi an yanke wani abu ko ba san nawa zai a baka ba ma tukune na albashi yau ko ka ce na sayar ma abu kaza gwargwadon kuɗin da na sayar da gidana ko nawa na sai da shi to kuma da haka zan sayar ma da haka zan sai kaza a ko wani kuma bai halatta ba tunda har yanzu baka sai da gidan ba ba a san nawa bane ballantana ya zama shine da abin da za a sai wannan cinikin na yanzu an bai wannan dai ne da za ku gane cewa kar a samu jahala ta bangaren farashi haka nan kar a samu eh, wato ikrahi mun yi zancen sa da kar a tilasta wa mutum sai dai idan shari'a ce ta tilasta misali mutum ya yi wani abu ba daidai ba sai a tilasta masa ya mai da ya sai da wannan abin bayan ya sai da shi ko kuma ya saya ba daidai ba a tilasta masa ya sayar in alkali ne shari'a ce ta tilasta wa mutum ya halatta amma haka kawai wani saboda kawai yana son ya samu fa'ida a cikin wannan ciniki ya tilasta masa ka sayar bai halatta haka nan daga cikin riba yaro baya sai da gidansu sai za ake bincin ciniki dole ya zama cewa ciniki ya kasance ne daga mumayyizi wai mumayyizi wanda ya dan ya san abin da zai cuce shi to ko da tamyizi ba komai aka halatta ma yaro sayarwa ba ko da mumayyizi zai iya sayarwa da wani abu kaya a shagon maban ya halatta a zo a sai magi a ba shi kudin mumayyizi zai iya wani amma in abu ya shafi babban lamari da sai an samu zartarwar manya to ba zai yiwu ba sai manyan sun zartar an gani in ba haka ba ba shi da hankali zai yi cewa baba na so da gidanmu ko haka idan yaro ya je kudi kuɗi ko ya kashe mai sai ya kuma ya ce shi ya riga ka waye sai ma ce wallahi yaron gidan ne ne sai ne za ka fita shi ka fita kuma baban bai sani kaga matsala ta faru to irin wannan asali dama ba a karɓar wannan aski dole sai wanda ba mu mayyiti haka nan kada ya zama akwai zarar zarar a wasu musamman hakar a samu kuma cutarwa in akwai wani zai cutu da wannan ciniki to kar a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam la darara wala bira, kar a samu kuma wani sharadi da zai wato lalata cinikin yawa misali ya ce na sayar maka wannan doki amma da sharadin kar ka hau sai bayan wata guda to shi ma nan duk bai halatta ba yawa ciniki a yi kawai ciniki ka sallami mutum ka baki abin shi a ah, haka nan kuma ya zama abin da za ka sayar din mallakar ka ce mallakar ka ce kada ka sayar da abin da ba mallakar ka ba wannan yana da cikin abin da ake ta fama da shi a zamanin yau shi ne zai kulla ciniki ba komai nasa a ciki har ya sayar alhali abun ba nasa ne kuma sharaɗin ciniki ya zama cewa ka mallaka ka yi waya an sayar maka wannan abun ya tashi daga mallakar wancan ya dawo naka ko da ba ka yi ko da bi an yi bi urfi ne mun san shi ne karɓa domin yanzu bi yana koma zuwa ga urfi ba komai ne sai ka karɓa hannu da hannu ba ko yanzu kamar karɓar gida ai ka ga ba hannu da hannu ake ba yawa daga an in takardu ne an sallama maka su ko wani wakilin ka ya karba to qabudu ta qabudu yawa haka nan in kaya ne ka saya ta hanyar internet ka ce ka sai kaza ko littafi ne a Amazon ko a wani wuri dai ko dai kamfanoni da yawa ga sunan suna harkoki da da ma da kaya da shaddodi da mai duk ana sayarwa ta internet ka riga kayan an yarjejeniya ka buga abu kaza za ka saya an ka ga kuɗinsa kuma ka tura kuɗi kuma sannan suna gaya maka ga yadda za a yi delivery to daga lokacin da aka ce ga shi ya zo shi ke nan ciniki shi ma ya tabbata ko a ce ga wakilinka shi zai karɓa daga ya karɓa kamar kai ne ka karɓa kuma abubuwa da yawa dai suna da ƙurfinsu da al'adarsu wajen yadda ake karɓarsu in ya cika sharafin yadda ake yi al'adance to shi nan karɓarsa ta karɓu insha Allah ta'ala حكما أبو بداء فيسبة إلا أن يكون مالا في هذا ما دوسيا في هذا ما مني دوسيا دي أبن دبا دوسيا ببا أتي نكينسا كما يعني مي دوسيا أبن دي كدا أئي ملكة ناك باكا إيا سيدة إسكب دا أجي شاقاء دروسي دا ما وانا ينسي أبن دبا كدا يفو أفيك وما كبنا يوه ما دوسيا بس أما أبن دي دوسيا ƙurub tijara da za a mallaka gida mota da sauransu da sauransu wannan za a iya saya haka abin da yake za a ɗebo ne a yi amfani da shi ya halatta a sai ruwa yau shi ruwa ana cinikinsa ko da na kowa da kowa ne to wanda ya je ɗebo ya mallake shi idan wani bai samu dama ba ya sayar da haka mutum ya ɗanga ruwa ya ɗebo ruwa ya je sayar a gidan mutane ya halatta abubuwan ku da dama ba naka bane kuma ba dukiya bace ba zaka iya mallaka ta ba to dama baya cikin abin da ya halatta aiki niki a kan lokaci ya tafi waɗannan sharuɗa dai sanin su zai amfani amma na so mu ƙarasa wannan gefen inda yake cewa ثم ختم الآية بقوله إن الله كان بكم رحيما ومن رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم لكثير رحمة الله كن جاء تعلمكم دوكيو ينكو دكما جنوكو وصالحة يا كتن جيسو يا تعلم ونهاكم عن انتهاكها يا هنكو وتو farka musu wato da lalata su da kuma keta musu haddi sun maƙala sannan Allah ce wa man yaf'al zalika udwanan wa zulma in Allah ke mu gobe sai mu tashi akan wannan wa man yaf'al zalika na ji maganganun malamai a kanta insha Allah ta'ala a ƙarshe kamar da nake eh, na so ambata mana to su yan kwamitin marayu ne suke ta tallan su saboda buƙatar taimako jiya na ambata da gaggawa akwai kwamiti da muka kafa a wannan masallaci har ya zama foundation na kula da harkar marayu wanda suke gudanar da kulawa da marayu da musu kayan sallah da kayan abinci da kulawa da karatunsu da sauransu har aikin noma ana yi ana samun abin da za a samu a waɗannan al'amura ga akawuntunsu na zuba kullum za a ɗora mana sai mun faɗa ba ko yawa maka faɗa yanzu insha Allah ta'ala zai zama za a ajiye shi ana nunawa account number din a first bank ne 30 wato uku sufuri sai takwas da shida sai biyar sufuri sai hudu takwas sai daya uku 3086504813 wannan shi ne account number din 3086504813 wannan shi ne lamba muna roƙon Allah subhanahu ya saka da alheri ga waɗanda suka ba da taimako da gudunmuwarsu Allah madaukaki muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta waɗanda suka rasu akwai ɗan'uwa ya bugo waya dangane da ɗan'uwansa uwansa da majimancin wannan darussa ne namu a wannan masallaci da Allah ya masa eh, rasuwa kwanaki muna roƙon Allah madaukaki ya gafarta masa akwai marasa lafiya da suke neman a su a cikin addu'a Allah ba su lafiya da wanda muka faɗi sunan da wanda ba mu faɗi ba dama ba lalle sai an faɗa ba mu mun san su kuma su ma sun san su kuma allamul guyubi da ya san su eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya san su ne musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya Allah ya warkar da su daga cututtukan da suke damun su masu neman a musu addu'a akan komai kuma ba iya rashin lafiya ba muna roƙon Allah matsaki ya biya musu bukatun su na alheri Allah kuma ya tabbatar da mu akan tafarki bari da cewa akhiru ana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk